Hukumar NAMED dai ta bayyana cewa hasashen sauyin yanayi na bana zai shafi bangarori da dama na tattalin arzikin ƙasa ta fuska daban-daban. A cewar NAMED ruwan sama zai sauka da wuri a cikin watan Maris a yankunan kudu maso kudu masu iyaka da teku waɗanda suka hada da jihohin Bayelsa, Rivers da Akwa Ibom sai kuma daga cikin jihohin yankin Arewa da suka hada da Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano, Katsina, Jigawa, Gombe da kuma Borno daga watan Yuni zuwa watan Yuli. Farfesa Mansur Bako Matazu da ke zama shugaban hukumar NAMET ya yi ƙarin haske akan wannan muhimmin batu yana mai cewa. wurare za a samu ruwa mai karanci da kuma wuraren da suke kusa da kwadamu da bakunan bakin rafuka akwai wa za a samu ambaliyar ruwa. Musamman kamar abin da ke faruwa Najeriya yawanci ambaliyar ruwanmu yana faruwa ne a birane eh, saboda gine-gine da ake yi ba bisa ka'ida ba a kan magudanar ruwa sannan kuma akwai shi idan damuna ta fara akwai fari da ake fama da shi wanda ake ce ma dry spell so shi ma cikin hasashen mu ya nuna cewa a watan yuni da watan yuli na shidda da na bakwai a wasu bangarori na katsina da borno da yobe <clears throat> da kaduna da fct za a samu wannan sannan kuma august break watan dan tsikon ruwa da ake samu a kudu maso yamma ta najeriya bana ma za a samu amma bai zai kai tsananin na bara ba a baya dai gwamnati da masu ruwa da tsaki sun sha daukar matakan kare al'umma don takaita aukuwar iftila'i da ke zuwa da sauyin yanayi. Haka kuma ministan sufurin jiragen sama ta Najeriya Sanata Hadi Sirika ya ce shekarar 2022 ta zama manuniya ga kasar kuma babban darasi sakamakon irin tsananin asarar rayuka da dukiyoyi da ambaliyar ruwa ya haifar a wasu yankuna na sassan kasar yana mai cewa a dalilin haka ne yasa aka fidda kundin bayanan hasashen yanayi na bana akan lokaci. Can baya mukan yi irin wannan abubuwa wasu a har sai muka yi watan Maris amma tun da abin ya kasance haka muka gani ya kamata a marmatsu abin kusa-kusa a yi a cikin watan janairu yadda kami waɗannan abin su su kama al'umma mun riga mun ba su ah, bayanan abubuwan da su iya faruwa a gaba da hasashe kuma gwamnatoci daban-daban tun daga ta tarayya zuwa karamar hukuma zuwa jihohi mun ba da waɗannan bayanai mun buga littafi da kasidoji da mujallu da cikin harsuna da daban-daban a duka don a waya mutane da kai. Wasu kasashe da ke da makwabtaka da Najeriya kamar jamhuriyar Nijar da Gambia sun bayyana aniyarsu wajen amfani da hasashen da hukumar NAMED ta fitar don tunkarar duk wani cikas da ka iya zuwa da sauyin yanayi a bana. Babban darakta a ma'aikatar yanayi ta Nijar, Kacalle Lawan Kaciya ya bayyana cewa. Sauyin yanayi kusan dai a cikin West Africa kusan dai abin da duk iri guda ne. Kusan yawancin eh, lokaci ba akwai kalancin ruwa kuma akwai na biyu na kita akwai wanda yake sa ana samun ambaliyar ruwa. to kaga wa'annan biyu su ne matsala babba wanda suke tattare da sauyin wani yanayi a nan gurinmu na West Africa da Sahel to saboda shine ya kamata lalle mu zangi aiki da wanga hasashe amma an an ce za a samu fari an san dabarar da za a yi inda fara da mana ce an dai buƙaci al'umma da su yi amfani da bayanan kundin hasashen sauyin yanayi na hukumar NIMET wanda aka fassara cikin manyan harsunan ƙasar wajen ɗaukar matakai da suka dace da wuri da kuma rage raɗaɗin asaran da ake samu sakamakon matsanancin yanayi a Najeriya Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.